Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai shirin da ke kawo muku labaran da suka danganci 'yan fim mawakansu da ma'aikatansu wanda ne hawa kabir ke farin cikin gabatar muku daga nan sashen hausa na radio france international kuma a shirinmu na yau na tare ne da wani furodusa kuma babban jarumi a masana'antar fim idan har ana maganar kamfanin fim na hrb da 'ya'yan da ya kyankyashe a baya can sunansa zai zo na ɗaya ko na biyu haka kuma ya ba da babban gudunmawa ta fannin soyayya da iya gano bakin zaren gaskiya ko kishiyarta amma fa a fannin fim a takaice dai muna iya cewa wannan jarumi shine komai da ruwanka domin duk rul ɗin da aka bashi zai haye ya yi mai didi ga dai yadda hirarmu ta kasance da shi To masu sauraron wannan shiri barkanmu da warhaka. Kuna tare da Baban Lahayatu wanda jarumi ne kuma mai shirya fina-finai a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. An haife ni a Kano na yi karatu a garin Kano tun daga firamare har ya zuwa university. Na yi digiri na Bayero University wanda kuma kafin nan je ga fara shiga farin digiri na dan fara wannan sana'a ta wata fina-finan hausa sama-sama har lokacin kuma da allah ya saka aka shiga aka tsindin matsa gabaki daya har izuwa yau kuma alhamdulillahi ake tabawa gaskiya kai ma fa wasu wasa ka daɗe a kannywood za ka kai shekaru nawa kenan to gaskiya shekarun da ɗan dama na ɗan fara yin shi ne sama-sama a kusan na a shekarar 1999 na ɗan fara amma sai kusan na jin shekara ta 2001 ah, na dawo kuma nake yin ta ka'in da na'in lokacin ah, sana'a ta fara kankama sosai wanda ah, alhamdulahi ake tunanin za ta zama wani abu ko za ta zama wata sana'a da mutum zai samu ya ci gaba da rufa kansa asiri kamar yadda wasu suke zuwa kasuwa ko ofis da sauransu ko kuma za ka iya zuwa kana aikin ka na daban na gwamnati ko kasuwanci sannan ita ce da za ka zo ka kuma samun wani ɗari da ka su ji a takaice zan ji kamar daga 1999 zuwa yau off and on da muke a lokacin da na fara ban shige ta gaba ki ɗaya ta kuma lokacin da na shige ta gaba ɗaya gaskiya tafiyan tana da yawa wannan shine to me ra'ayinka har ka fada sana'ar fim to alhamdulillahi na farko dai zan iya cewa sha'awa ce ta kawo ne sha'awa ta uh, masu saurare da kallon fina-finan hausa za su tuna yawanci a shekarun baya kafin zuwan shirin fina-finai na hausa yawanci mutanenmu sun fi la'akari ne da kallon fina-finan indiya da da fina-finan waje na turanci da chinese da sauransu amma wani lokacin fina-finan indiya sun fi karfi a wannan sashen namu na arewa wannan ta sa mutane da yawa sha'awar a ce su ma suna yi a tunda kullum za ka ga mutane ba su da wani aiki da ya wuce kallon fina-finan india wannan ta jawo kamar shauran mutane ni ma ina daga cikin masu kallon fina-finai a wannan lokacin nake sha'awar in suna yi wanda nake tunanin mu ma da za a ce ni ma samu dama in yi abin da su ma suke a lokacin da allah ubangiji ya kawo lokacin da aka fara fina-finan hausa tun bai yi karfi ba shi ma mutane suka fara raja a kallon Ah, wanda wasu daga ciki kalilan ne suke a lokacin a lokacin da ma ubangiji allah ya sa muka kusanci masu yi so wannan kusantar da ta zo waɗanda suke shiryawa ya zamanto a ah, nake ganin na samu dama ni ma watakila wata ran zan iya yi a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya ci ya sa akwai ah, abokina kuma ubangidana a lokacin shi ma ya fara shiryawa shine rabi ibrahim mai hrb ya fara shirya fina-finansa to sai nake ganin nesa ta zo kusa wannan ya saka nake ganin dama ce alhamdulillahi rabi ibrahim shine mutumin da ya fara bani dama a lokacin ya saka na fim din kamfanin na hrb na farko mai suna ah, abin sirri ne wanda kusan shine shi ma fim na farko da alinuhu yi a lokacin so wannan ita ce dama ta farko da na samu kuma nake ganin na yi abin da nake sha'awa to lokacin da na wannan kuma na ganin zan iya cewa sha'awa ce da masu tun da na yi na ji abin da ake ji watakila shi kenan ban ƙara tunanin na yi ba ka ci fim ɗinka na farko da alinu kuka yi ko me dangantakar ku alinuhu abokina ne yanzu zan ya fi ƙarfin aboki ya zama dan uwa domin tun ba mu san kanmu ba allah ya haɗa mu muke tare tun daga sauraron waƙoƙi na indiya tun da lokacin shi rabi ibrahim mai hrb Um, kusan a lokacin da jos da kano kowa ya san su a lokacin biyu yana yin selection lokacin na waƙoƙin india wanda a lokacin yana daga cikin abu mafi uh, ɗaukaka a lokacin na saurari a ɓangaren entertainment da mutane suke yawanci matasa mata da mata a gida ka gayanci ana sauraron uh, waƙoƙin india to rabi uh, ibrahim hrb ya yi fice shi ma a lokacin a shirya a hada set that is um, recording na irin wannan waƙoƙin yanayin daubin a kai masa selection ya yi mutane su ne har lokacin daga wannan tutun a lokacin allah haɗa mu da shi a linuhu muna tare uh, har lokacin da kuma ya samu transition daga sauraron waƙoƙi da yin da daubin ya koma ya na yin fim to tun daga lokacin Allah ya sa muke tare ba mu taba zaton za wani a cikin mu zai zama wani abu ba ake tare har Allah ubangiji ya sa gradually aka fara yin fim har Allah ya sa kuma kowa ya samu abin da yake bai tunanin zai samu a baya ba akan wannan so gaskiya zan yi cewa alin nuhu ya fi karfin aboki ya zama dan uwa tunda ana tare sama da shekaru da yawa da daɗi ba daɗi da ka sai ta rayuwa an ce zo mu zauna zo mu saba za ka iya zama da mutum yau za ku ɗan samu muskila za ku ɗan samu abu bat dama an ce duk zaman da ba a samun watakila matsala za ka ga zaman karya ne to alhamdulillah gaskiya ko da za mu samu matsala da alinuhu wani ma ba sani yake ba balle ka ce mun samu matsala amma mun samu matsala ma matsayin mu na abokai yan uwa mu da kanmu mun sai da za mu gyara mu ba tare da wani a cikin mu ya ko wani a gefe ya sani ba ka ce ka fara fim ne tun irin 1999 kuma hira da muka yi da irin su shehu hassan kano ya nuna su ma irin tun 90s ma suka fara nasu sanar da ku manyan duk kun ja baya kun sa ido a harkar shugabanci a industry me zaka ce <laughs> eh, gaskiya su shehu hassan kano Eh, manya ne a gaban mu domin suna daga cikin waɗanda suka ƙara mana ƙwarin gwiwa da sha'awar su tun daga lokacin a baya muna sha'awar mu ga muna kallon fina-finan indiya mu ga mace mu ma ina ma muna har ya zo kusa da mu so da muke ganin a ah, mu ma gashi an fara namu a yaran mu to ya za mu samu damar to wani lokacin ba su ne suka fara ba dama sai Ibrahim Mando da Shewa Kano. Eh, da sauransu suna gaban mu sosai kuma alhamdulillahi ba abin da zamu ci da Allah sai godiya domin sun ba mu haɗin kai sun ba mu ƙwarin gwiwa sun taimaka mana sun riƙe hannunmu a lokacin yayin wannan fara wannan tafiya ba tare da sun nuna mana bambanci ba daga wannan lokaci har zuwa yau ni dai waɗannan mutane ban taɓa samun wata matsala da su ba tsakani na da su sai mutunci da girmamawa wanda har a yanzu idan ina buƙatar wani shawara ko wata matsala ce da zan iya zuwa gurin ibrahim mandori shewa hassan kano malam usaini salakoki baba na kongo da shauransu ga su nan sama matambaya su mama hajjara ah, hajjara usman da shauransu ba ba tsabban da zan ce da waɗannan mutane sai dai ubangiji allah ya musu kyakkyawan ƙarshe saboda sun rike mu tamkar yaya su ma riga ya hajiya mama amina da sauransu sun rike mu tamkar yayan cikinsu sun gaidin din sun ba mu shawarwari wanda idan wani ya yi ba daidai ba da za su gaya mana dan ba tsoro suke ba so saboda haka dama ce daga wani lokacin da wasu suke shugaba kai ma wataran zaka zo wannan matsayin nasu tun ita rayuwa Eh, akwai juye-juye da bambance-bambance da kuma wasu sauye-sauye da suke faru a rayuwa ba koma baya muka yi don wani abu ba shine um, shugabanci kasan akwai wasu zaka ga a rayuwa suna son shugabanci akwai kuma wanda zaka ga wasu a rayuwa ba su son abin da zai zamanto shugabanci abu ne mai hadari eh, zaka zamanto akwai kalubale kala-kala ba kowa ne zai iya ɗaukar wani jure wasu abubuwa ba musamman idan baka da lokacin zama shugabanci yana buƙatar dedication yana buƙatar sai ka mai da hankali da kula da al'amuran waɗanda kake shugabanta amma ala halin shine a yanzu idan mun ga wani abu na bada shawara za bayar idan abin tsawatarwa ne daidai gwargwado su waɗanda suke kasan mu sun sani muna tsawatar musu idan mutum ya ba daidai ba za mu gaya masa directly kasan ita rayuwa dama kuma sai a hankali za ka yi mutum faɗa ba dole ne ya ɗauka ba amma su waɗanda suke ƙasan mu sun sani daidai gwargwado muna gaya musu gaskiya muna tsawatarwa idan an yi ba daidai ba muna kuma ƙoƙarin ɗora mutum a kan layi kamar yadda waɗannan manyan suka ɗora ma a layi ba tare da sun mana mugunta ba haka ne to amma yanzu na same ka ne kana audio recording ba video ba kamar yadda ka saba ko me zaka ce mu to alhamdulillahi amma wannan ba shine karo na farko da na yi rikodin na drama ta rediyo ba ko yin wasu tallallika da ya shafi rediyo wanda ba gani na za ba na yi wasu da dama a baya kuma duk inda salon ake aiki a masana'anta ta shirya fina-finai a duk inda ake a duniya za ga cewa kusan duk jarumin da yake fitowa a fim idan ya samu dama yin rikodin na wani abu da ya shafi rediyo yanayi yi kusan akwai fina-finai irin na na cartoon da ake yi cartoon ne ba ba fim ne na na bi amin na mutane da suke ba jaruma wanda ake gani a fim na na america su ne suke voicing na wannan characters din haka zalika akwai akwai abubuwa da ake yi na audio su suke yi so kan zalika mu ma nan din abin da ya shafi ne abu ne da yake idan har zaka iya zuwa a ce maka action a fim ka yi abin da ya kamata a yi to zaka iya zama a studio ko kuma a setting na na location na audio ku recording daidai gwargwado abu ne shi ma wannan kamar yadda fim ne ke da darakta shi ma wannan rikodin din na rediyo yana da darakta za ka ba da abin da ake nema maimakon shi a fim na bidiyo da ake kallo a talabijin ka ita take taimakawa ka ba da emotion din da mutum zai gani ya ce eh emotion ne ma'ana ko farin ciki ne ko bakin ciki ne ko mamaki ko murna da shauransu fuskar ka ce ake amfani da ita amma shi bambanci na rediyo da ka kawai ake amfani e wani zubin eh, za ka yi amfani da jikinka ko da ba a ganin ka don ka samu ka isar da abin da ake bukata a wannan recording din so sau daga bambancin kalilan ne kawai zan iya cewa wannan za a ganka a zahiri wannan kuma sai dai a ji muryarka a baɗinance sau da ka kamar yadda ake yin fim darakta zai ce action ku fara idan baka yi daidai ba ya katse a gyara haka shi ma wannan din idan baka ba darakta abin da yake nema ba zai tsayar da ku ya ce a sake a maimaita to alhamdulillah gaskiya bambanci zan ce kalilan ne kawai na wasu abubuwa ne tunda za ka ga cewa wacan akwai kyamara eh, akwai light akwai sound recording da shauransu wannan kuwa sound recording din kawai ake amfani da shi muryar ku ce za ta ba da abin da ake nema domin isar da sakon da ake so mai saurara ya isa to ya za a gane mutum ya shigo kofa ko ya fita ta kofa ko ya zauna da dai shauransu tun daga shi ma ba ku fara bare in gani haka ne um, yawanci akwai abin da ake amfani da shi akwai sound effect amma sound effect kamar mai ta wannan drama trauma da muke shugabanci da ita akwai kota drama da na taɓa yi a newa bbc media action mai suna madubi duk suna amfani ne da real location real location in the sense of ba wai kawai studio za a shiga ba bambancin yawanci wasu ayyukan za ga a studio ake yi so kamar in ana buƙatar a ce ofis ake bukata ko ɗaki to daraktan domin aktocin su samu uh, sense na a ɗaki suke to ba fa a waje zai ba ga ɗakuna nan sai a shiga ɗaki sai a zauna ce wannan sin ɗin a cikin ɗaki ake bukatarsa za a yi amfani da shi sai ka samu kai da kake performance ɗin kai kai ka yadda cewa a ɗakin kake haka zalika idan idan wajen ake so za a je wajen akwai inda misali wani guri da muke yin shi recording din kawai dama shi wannan gurin ba a yin shutin a gurin sai dai idan za mu yi shooting na wani dandali ne da matasan garin suke zama so babu wani shutin da muke a gurin sai wannan na cewa dandali ne guri ne a buɗe ana akwai bencina da shauransu so muna filin din cewa yayi a dandalin muke zama ginshiki na danga sai na ce da ke san barka zuciya ta kwanda bincike za na kara hakin ki ba ni san kira ki ruwan kauna da za na sa a na tunda ba ganin ku ake yi ba kuma na gamsu da bayanan da kai mun yanzu amma me hikimar na zuwa real location eh wannan wata hikima ce ta aiki da ah, ambience yakan taimaka a ayyuka saboda kai mai yin aikin za ka yadda da cewa wannan magurin da ake magana shi kake yi ana buƙatar mutum zai fito daga cikin gida ne ko ɗaki sai an shigo ɗakin ana bakin kofar ɗakin in kana zaka fito daga ɗaki za a shigo ɗakin a buga kofa din za a amfani da wannan sawun na wannan reality din na buga kofar za su ɗauka zaka ji a ranka ya daga ɗaki kake zaka kara ƙara bada abin da ake nema yana taimaka mana ga baki ɗaya gaskiya wajen yin aikin da tabbatarwa cewa abin da muke yi gashi gashi gashi. to daga ƙarshe me zaka ce mai sauraro. <laughs> to alhamdulillahi babin da zamu mu ce da masoyan musamman ta wannan bangaren namu na fina na hausa da muke wanda a kansa allah ya sa mutane suka san mu baka san mutane ba wasu sun san ka ko ka ji mutum yana ba da labarin ka wanda wani abin ma watakila ka manta da shi to babu da za mu ce sai dai muna wa allah godiya muna musu domin masoyanmu su ne suka kawo mu nan domin inda ba daban su ba watakila mutum ba zai kara matsawa daga inda yake ba su da Allah muna fata kullum za su ringa mana haƙuri za su ringa mana kuma addu'a abin da sani ce za su ringa mana haƙuri shine wata rana za ka je an yabi naka za ka ji daɗi wata rana za a faɗi wani abin aibinsa za ka ji a matsayinmu na 'yan adam wata rana za a faɗi labarin ƙanzan kurege a kansa wanda zai ɓata wa mutane rai to amma ala halin ita wannan sana'a ta mu ta gaji haka da mu kullum mutum kai kana bakin duniya tun da mutane sun san ka mutum ne kawai zai zauna ya kirkiri labari na karya akan wani ya ta yaɗawa wannan abun yana tasiri sosai a irin wannan aikin namu so kuma akwai abin da kuma wanda a matsayinmu na ajizai na dan adam ya faru tunda mu mutane ne kuma ajizai ne ah, dole buwayar ubangiji sai an sabe shi wata rana wani mutum zai yi ba daidai ba tsakanin bawa da ubangijinsa sai shi Allah subhanahu wa ta'ala ba shiga tsakanin bawa da ubangijin shi so idan an ji wani mutum ya yi abu ba daidai ba abu da nake roƙo shi ne a taya wannan mutumin da addu'a zai iya yiwa ya yi ne a matsayin shi na ɗan adam ya yi ajizanci ba wai ya yi ne da ganganci ba zai iya yiwa a a e, bai yin ba sadaka ko da ya yi ko da bi ba sai a taya mutum da addu'a domin kar mu mutane masoyan musu manta da mu da su dukkanmu ba wanda yake fata idan ya mace ya je wuta duk iskancin mutum yana tunanin fatansa in ya mutu ya je aljanna to sadaka idan har suka ji wani yayi wani abu ba daidai ba da Allah su taya mu da addu'a su taya shi da idan abin da yake ba daidai ba ne su taya shi da addu'a idan har suna son sa ko suna kaunar abin da yake yi su taya shi da addu'a Allah isa ya gane gaskiya ya dawo kan gaskiya ya daina wannan abin kafin ranar da Allah zai sa ya koma ga mahallicinsa kar mu manta Allah subhanahu wataala shi ya halicce mu kuma da halicce mu sai ya sauko da ya ce idan bawa ya saba masa ga abin da zai yi domin ya nemi tuba a gurin ubangiji to saboda haka idan har Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu zai baya zai ce ga dan adam ya umarci dan adam ya yi kaza to to shi Allah subhanahu wata'ala da mu ya san cewa sai an sabe shi to balle kai mutum to saboda haka babu wanda ya sai ya ce bai taba sabon ubangiji ba kowane ne shi to saboda haka idan an ji da Allah a dinga yi mana uzuri a taya mu da addu'a a kuma yi mana uzuri a al'amuran namu muna fata kuma za ci gaba da bamu haɗin kai da goyon baya da taya mu da addu'a kan Allah ya raba mu da wannan aiki lafiya. Mm, babban lahayatu ga ka ga radio france. to radio france to ba abin da zan ce sai dai ubangiji Allah ya saka da alkhairi da irin haɗin kai da goyon bayan da suke wannan masana'anta mata ta gaskiya akwai gurare da dama da na ga sun gudunmuwa da suke bayarwa akan kuma um, ba da ah, sha'awarsa a kan fina-finan hausa gaskiya na gani da dama kuma babu da zamu ce sai dai allah ya saka da alkhairi sai ka muna godiya da haɗin gwiwa da kuma goyon baya da suke ba wannan masana'anta da mu jarumai na kaniwood da kokarin ganin sun haɓɓasa wannan sana'a tamu da masana'anta mu to muna godiya muna godiya ubangiji allah ya tallafa musu ya ci gaba da haɗa kanmu da to mun gode To ma da da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin bakon namu baban lahayatu jarumi kuma produsa a masana'antar fim ta Kannywood da sashin Hausa na Radio France International. Ni Hawa Kabir da na shirya da kuma gabatar muku ke cewa ku huta lafiya.